ina shaida da jin bismillahi rahman rahim da farko sunana mustapha badamasi wanda aka fi sani da mustapha na braska alhaji adamu abdullahi ma'ana adam a zango na farko ka nuna wa duniya ɗa ne kai ɗan halak kuma ka nuna duniya namiji ne kai cikakke ba ɗan daudu ba na tare da kai ɗari bisa ɗari na kuma gode kware da gaske. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a kana wanda ba suna na Adam A Zango a yarima cikin fim din Mati a Zazzau. Tunda aka ce Zazzau ai an ce Adamu Zango kenan ko? To mutanen Zazzau muna nan zuwa gare ku amma kafin nan kanawa ku shirya. Zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna Mati a Zazzau ranar Lahadi da kuma Litinin a Golden House da a Duba Yaro Mall. Da aka maso yana da kuka dade ku ganni ba dan na ɗauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo Kano ba amma zan shigo saboda mati a zazzau. Don haka ina dan raka ba rahama <laughs> maybe za ta wuce supporting dina sannan kuma ina da abu eh, kyauta na musamman da zan eh. bai wa masoya na mace da namiji sai kun zo. Ni na a'a yan kallo aka ce banda yan fim banda yan fim haka sai kun zo kar manta ranar lahadi da litinin insha Allah sai kun zo